الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa bisa ga baiwa ta da ya bamu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato littafin riyadu salihin na al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala wanda darasinmu da ya gabata shine darasi na biyu wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga cikin darasi na uku inda duk dai har yau muna nan cikin babe mai bayani akan ikilasi da kuma halartowa da niyya ga ayyuka ɓoyayyu da kuma bayyanannu. Za mu tashi daidai kan hadisi na uku, inda al'imamun nawawi ya kamuna hadisin uwar mumine Allah ya ƙara mata yadda, cewa an Aisha rabi radiyallahu anha wannan hadisin an karɓo shi ne daga uwar muminai aisha Allah ya ƙara mata yadda qalat tace qala nabiyyu annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la hijrata ba'da al-fath babu hijira a tashi daga garin madina daga garin makka a koma madina bayan da Allah ya buɗa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci garin makka da yaƙi saboda ya zama garin musulunci kenan yanzu ba magana ka hijira don makka na garin kafirci walakin jihadin waniya sai dai akwai jihadi akwai niyya ta yin jihadi ita don aje a jihadi wannan akwai shi a zuwa ma ainihi ƙarshen rayuwa gaba ɗaya zuwa alkiyama ta tsayu ba za a rasa jihadi ba na musulunci wanda yake ya cika sharuɗa na musulunci ba jihadi da wasu ke ganin a je a kashe mutane haka siddan ba wai Zaston firtum idan aka ce ku hito a taye wurin yaƙi kamar wanda yake jagoran al'amari misali kamar sarkin musulmi ya yi kiran al'umma zuwa ga cewa su zo a je yaƙi na musulunci wannan fanfiro sai ku hito a tahi can da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa la hijrata ba al-fath al nawawi sai ƙara bayani cewa wa ma'anahu abinda an ma'anar wannan la hijrata min makkata yanzu babu hijira daga garin makka li'annaha sara dara islamin saboda ta koma gari na musulunci da makka tana ƙarƙashin daular kayirci da mushrikai ke jagorancinta a inda suka kai fagen yin ƙarhi na korar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka ya yi hijira ya garinsa na haihuwa sai koma a garin madina idan muka kalli wanga hadisi da muka karanta za mu ga cewa akwai dalili a cikinsa cewa ita makkafa fa ba za ta koma gari na kahirci ba can dai ta zauna garin kahirci gabanin Allah ya buɗa ma annabi ya ci garin da yaƙi amma yanzu ba za ta sake komawa gari na kahirci ba a'a za ta dawwama ne tana nan matsayin garin musulunci zuwa alkiyama ko har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya so. Bayan nan idan muka lura za mu ga cewa niyya ta gari ta zuwa wurin jihadi idan ka yi ta koda ba baka samu ta iya ba, Allah zai baka lada a cikin wannan. Wanda in mun lura za mu ga cewa niyya mai kyawu dama shi abin da babu ka kiran mu zuwa gare shi. niyya mai kyawu ya zama ka halarto da niyya sannan ka yi ikilasi a cikin niyyar ga aikinka na bayyane da na ɓoye. Idan shugaba na musulunci ya yi kira cewa al'umma su hito, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce famfiro ku hito, ba za a bar wani mutum guda ba, wanda bai hite shugaban nan ba sai waɗanda Allah ta'ala ya yi ma'uzuri da kansa al mustabafil aw masu rauni waɗanda ba su da dama ko hali na tsayiya a je da su wurin wannan hidima ta jihadi don tsaye da addinin Allah babban abin da za mu diba kuma akwai hadisi wanda yake tabbatacce hadisi na wanda imamul buhari ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu biyar da ɗari biyar da talatin da uku hadisi ingantacce dama da an ce buhari ya rawaito hadisi da wannan ya nuna hadisin hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a wannan hadisin ma min maklumin yuklam babu wani wanda za a raunata wanda za a raunata a yi masa rauni fi sabilillah saboda Allah ya yi ta wurin yaƙi don bi ɗaya da Allah an yi masa rauni wallahu a'lamu bi man yuklamu fi sabili amma kuma Allah shi ya san wanda za a raunata da neman yarda Allah wanda zai hita ya zama ya hita ne don neman yarda Allah wannan wani abu ne tsakanin bawa da Allah idan mutum yana aikinsa ko ya shiga wurin sha'aninsa na addini to ka kyauta mai zaton alhairi Allah ne ya san wanda ya fita domin yaƙi don bi ɗaya ta Allah illa ja a yawmal qiyama face ya zo ranar alkiyama wa jirhu ya tsago dama rauninsa yana zubar da jini allaunu launu dam launi ana gani ne da jini rehu rehul amma kamshi kuma na almiski saboda ya ita yaƙi don bi ɗaya da Allah don neman samun sakamako. Hadisin mu na gaba, hadisi na hudu kenan, wa ana bi Abdullah daga baban Abdullah, Jabir ibn Abdullah, Jabir ɗan Abdullah al-Ansari, Balansari, menene ma'anar Balansari ɗan garin Madina. radiyallahu anhuma Allah ya da su shi da mahaifinsa Kola, Jabirin na Abdullahi al'ansari ya ce, Kunna ma annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam, mun kasance tare da annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa, fi ga gazatin, a wurin wani farmakin yaƙi da za a kai muna tare da Ba faƙola, sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce, Inna bil madinata, inna bil madinati, a garin Madina, larijalan akwai wasu mazaje hakika a garin madina akwai wasu mazaje masirtun masiran ba ku taɓa tahiya wajen wata tahiya ba wala qadatum wadiyan ba ku taɓa tsallake wani rayi ba illa kanu ma'akum kwace suna nan tare da ku ma'ana duk inda kuka sa ƙafa kuna nan tare da suwa amma halin yanzu humul marado rashin lahiya ta kange su ba su samun dama a je da su inda za ana wa fi riwayatin a wata ruwaya ta imam muslim illa sharatukum fil ajr ce sun yi tarayya da ku a cikin lada nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana shaidar da sahabbansa game da irin falala ta kai aiki ka nuhi Allah da kuma dogewa da aikinka baka yanke shi ba. Yana ba da labarin cewa akwai wasu mutane a garin Madina ba ku taɓa yin wata tahiya ba domin kai farmakin yaƙi wace suna nan tare da ku ko ku tsallaka wani rahi wace suna nan tare da ku. Ta amma yanzu ga suna can a Madina an baro su rashin lahiya ta hana musu samun dama halarta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arwa imam muslim yace illa sharakukum fil ajri wace sun yi tarayya da ku a cikin lada kenan yanzu duk da dai ba samu damar zuwa ba to Allah ta'ala zai sa a rubuta musu lada kamar sun je wurin wannan yaƙi din kamar yanzu mutumin da ya saba da yin sallah yana koyaushe kamin sallah magriba ko kamin a ko kamin sallar la'asar ko kamin lokaci sai ya yi nafila to sai ya zamana shi sallar gada yake yi ta nafila sai ya zamana yanzu rashin laya ta kama shi bai samun damar zuwa masallaci bai samun damar towa ya yi wa sallah ta nafila bale ma har ya zo ya halarci jam'in da ya saba me hana mishi tahowa kamar mu ce kwana ko rashin lahiya ko abin da ya kama da haka sai a rubuta masa lada ta kamar ya yi jam'i tare da al'umma kuma cikakkiyar lada da kuma irin wancan abin da yake na aikin alheri da haka kenan aka san mutum ya saba da aikata aikin alhairi a lokacin da yake da lahiya idan Allah ya jarabe shi da rashin lahiya sai zama na ana rubuta mai lada kamar ya yi wannan aikin wannan kenan kaga saboda kyaukyawan niyya wanda yake da ita wa rawahu al-buhari al-imam al-buhari yi ruwaya an Anas radiyallahu an daga Anas Allah ya kara masa yadda yana cewa raja'ana mun dawo shi Anas min gazwati Tabuk daga harin Tabuka dama shi Tabuka al'umman musulmi sun haɗu sun ta yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kai wannan farmakin amma sai Allah ya tsorata kahire suka yi rigita suka tarwaɗe suka watse ba a gabatar da yakin ba na Tabuk amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hita da adadin al'umma masu yawa inda an kai rijista al'umma adadi mai yawa kuma annabi ya hita wannan yaƙi a lokacin da ake cikin tsananin zafin rana ya hita da adadi mai yawa na musulmai waɗanda suka zo domin a kai farmaki na tabuka amma kuma sai zamana Allah bai ƙaddara a haɗu a kafsa ba inda Allah ya jarabi wasu sahabbai guda uku da nan gaba za mu zo mu tarar da labarin su waɗanda aka hana yin magana da su na tsawon kwana hamsin a dalilin ba su halarci yaƙin shi boku ba kuma ba su da wani dalili ko uzuri to wannan kenan za ka kyaukyawan niyya abu ce mai kyawu a wurin ɗan adam to mun dawo daga harin ta buka annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa faqala sai annabi ya ce inna aqwaman hakika akwai wasu mutane kalfana da suke bayanmu mun baro su can bayanmu bil madina a garin madina ma salakna shiban ba mu taba shiga wani rango ba kamar wani rafi wala wadiyan ko rafi rango kamar wuri mai ramuka rafi kuma munan an ce rafi muna yin wuri mai ɗan zurfi haka amma wasu daga cikin ‘yan uwanmu sukan kira rafi kamar wurin da adda ruwa illa wahum ma'ana wace suna tare da muwa duk inda muka yi muna nan tare da suwa a humul uzuru amma yanzu kuma gashi uzuri ya kama su kamar da yawa da bayani ya gabata wanda ya saba aikata aiki na alkhairi sai da mana Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da rashin lahiya sai Allah ya sa a rubuta masa lada in lokacin ya zo kamar yi. a ga wani bai iya zalla gida ne ko yaushe sai dai a masallaci ya zo ya yi jam'i tare da jama'a gashi yana jin ayi kiran sallah yana nufin ya zo sallah ya gyara amma ina bai iya tawowa sai zama Allah ta'ala ya ba shi ladar kamar ya zo ya yi jam'i tare da jama'a saboda ga uzurin da ya hane shi na rashin lahiya baya iya zuwa hadisin mu na gaba shi ne, wa annabi zai daga baban zaid mal ya yazid malu ɗan yazid bin al-ahnas ɗan ahnas radiyallahu an! Allah ya ƙara masa yadda wa uwa, wa abuhu wa jadduhu sahabiyun shi wannan sahabi da shi da mahaifinsa da kakansa duk sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi wanga sahabin baban zaid amma abin da suna ne ma'anu sunan mahaifinsa yazid to kwala sai shi ma'anu ya ce kana abi mahaifina ya kasance a karaja da nanira ya fitar da wasu kuɗi ya tasaddaqo biha da yake son ya yi sadaka da suwa yi da wasu kuɗin da zai sadaka in ji ma'anu yana ba da labarin baba da yazid ya fitar da kuɗi domin yin sadaka saboda aha inda rajulin sai mahaifinsa yazid ya ɗauko kuɗin ya kawo wurin wani mutum a cikin fil a cikin masallaci to ma'anu ya ce fajitu ni ko sai ni taho ba a kan sai ni ɗauke kuɗin ga waɗanda mahaifina ya aje gun wani ba a ta tuhu sai ni kawo ma mahaifin nawa kuɗin na ce to baba ga kuɗinka maƙwala sai mahaifin ya ce shi ne yazid wallahi ma ka arattu wallahi ba kai nake nufin ba wannan kuɗin ba fa tuhu ila rasulillah sai ni ɗauki koke na tayi da shiya ma'ana ya kai ƙarar mahaifi ne wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lakama na waita ya yazid yazid abin da ka yi niyya na yin sadaka yana a kanka ma'ana kana da lada ta nuhinka na yin sadaka, walaka ma a ya manu, kai kuma manu abin da ka ɗauka na kuɗi shi kenan ka ɗauka. Kaga kenan nan za mu fahimci cewa a kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani wuri ibda bi man ta'ulu idan har za ka yi kyauta ko za ka ba da wani abu to ka wara da wanda kake ɗaukar nauyinsa kaga shi dan ya ga cewa shi ma dai yana da buƙatar kuɗi sannan kuma ya ga mahaifinsa gashi ya fitar da kuɗin amma ya gun wani sai ce to bari ya ɗau kuɗin ya dawo ma mahaifin da suwa mahaifin ya ce ba kai ne niyya ba sai ce to lalle koken ga zan kai shi wurin annabi ba wai dan a raina mahaifi ba ko dan ɗaukar mataki akan mahaifi a saboda kawai neman mana mafita idan irin haka ta kasance ya za a yi da sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa abinda mahaifin yayi niyya na yin sadaka yayi shi kuma abinda dan ya dauka na kudin ay yayi daidai ya je dauki kudin mana kaga kenan kamar irin wanda muke yi in kana so ka taimaka ma bayin Allah ina hadda diyanka suna da haƙƙin ka diba ka basu da kuma irin kannenka ko yannenka ko ma mahaifanka inda za ka taimaka ne ka ɗiba ka ba da abin da Allah ya baka. Malam ya ce a cikin wannan hadisi da malam ya kawo mana a nan akwai dalili A kan cewa ayyukawa ana lura da su akan niyyar ɗan adam. Gashi za a rubuta masa lada ta cewa ya yi sadaka ga kuma ɗan ya riga ya ɗauki gudan shi ma an ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi wanda mala ya karkasa mana shi gida zuwa gida gida na ɗaya daga cikin fa'idar da muke samu a ƙarƙashin wannan hadisi akwai abin da malamai suka ambata Allah ya musu rahama cewa da za a ce mutum ya ɗauki zakkatai yabba wani wanda yake zaton cewa wannan yana daga cikin waɗanda ake ba zakka amma da baya sai ta bayyana gare shi wanga da ya ba zakka baya cikin waɗanda ake ba zakka to shi zakka ta ta yi saboda mi bai sani ba ya kuma ɗauko ya bashi zakka ta ta yi kuma insha Allah zakka ce karɓaɗɗiya na biyu daga cikin fa'ida shine idan mutum ya bayar da wakafin wani abu kamar ya ce ga gida ya gina a ba nau'in kalan mutane saboda Allah kamar ya gina gida ƙarami haka ya ce to na bashe shi ga 'yan gidan wane shi nan, ya yi don ya riga ya ayyana na bashe shi ga nau'i kaza ya yi daga cikin fa'ida da muke samu kuma da a ce mutum shi ya jahilci wani abu bai san bambanci tsakanin umra da hajji ba ya zo wurin aikin haji madadin yana son ya fara yin harrama da umra sannan daga baya ya biyar da aikin haji wanda ana ce makala wannan aikin hajjin ta tamattu'i amma da ya zo wurin haji sai ya ce labbaik Allahumma hajjan madadin ya ce labbaik Allahumma umratan to niyya ta ta yi ta umra wannan kuskuren da ya yi na haɗin cewa ya yi niyyar haji tunda abinda an manowa cikin ransa shine aikin umra na farko sannan ya biyar da haji daga baya kalan nau'in aikin da ake ce ma tamattu'i na hudu daga cewa abin da muke samun fa'ida a wannan shine da mutum da shi mutum zai ce ma matarsa wance na sake ki amma ba haka an manuwarsa ba yana nihin wai tana ɗaure da igiya ko wani abu to ya walwale ta ko ya banye ta daga da da ta shiga shine manuwa ba manuwar sakin ba nan ma ayi la'akari da cewa wannan ba saki ba ne, amma idan ya san tsakaninsa da Allah yana niyyar sakin masu to ga lamani'a a ce saki ne yayi na biyar daga cikin fa'ida da muke samu ga wannan hadisi shi ne ya halatta ga mutum ɗan adam yi sadaka ga ɗansa idan ka ba ɗanka sadaka ya yi kuma daidai ne in ka ba shi yana daga cikin waɗanda ya cancanta ka ba fari gabanin ma ka zo ba wasu waɗanda ba shi ba na shida daga cikin fa'idodin da muke samu Shi ne abin da ya zo cikin hadisin abdullahi mas'ud lokacin da mata ta yi niyyar ta bayar da sadaka sai shi abdullahi ibn mas'ud ya ce mata a mu muka yi cancanta da ki mu amma bata da ba, sai da ta je ta tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce lalle mijinki ga 'ya'yanki su suka yi cancanta da ki ba su sadaka gabanin ki ba wani wanda ba su ba kenan nan ana son ka gabatar da makusanci ga basuwa kamin ka ba wanda yake na waje na bakwai daga cikin fa'idar da muke samu a hadisin ga wadda kuma ita ce fa'ida ta ƙarshe da za a ce ya halatta ga shi mutum ya bayar da ya ba ɗane zakka ya halatta ka ba ɗanka zakka amma ya zama babu sharaɗin na cewa yanzu abin da kaka ba shi na abinci ya waɗi idan ka ce ka ba ɗanka zakka amma ba a ba bashi abinci to wannan zakar ba ta yi ba amma in za ka ci gaba da bashi abinci da abin sha da sutura kuma ka didi zakar ka bashi wannan ba komai ta yi dama abin da yasa aka ce an hana a ba su don kai ya zama ka bai ne don ka kayar da abin da aka Allah maka na takalif na su ƴaƴan naka wannan kuma su ne fa'idodin da malam ya ambata mana dabra da wannan hadisi kamar fa'idodi guda bakwai sai hadisin mu na gaba wa an abi ishaqa haka na wa an abi ishaqa daga baban ishaq sa'ad ibn abi waqqas sa'ad dan abi waqqas wanda ɗaya ne daga cikin mutane goma da aka yi musu bushara da aljannatin duniya ashar bashirin bil janna malik ibn uhaybin malik dan uhayd bin abd manaf بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لعي القريشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ɗaya daga cikin mutane goma da aka shaidar ma cewa ‘yan aljanna ne tun nan duniya. Ƙala, Sadib na biyu ƙas ya ce, Ja ni Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya zo wurina ya zo mini ya ni yana gaishe ni ya zo don ya gayar da ni ba ni da lahiya kenan ama hajjatul wada shekara hajjin ban kwana hajjin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wannan hajjin bai sake aikin hajji ba min waje da bi saboda wata rashin lahiya da yake ta tsananta a gare ni fakultu sai ni ce yayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake tare da niya ya zo bibi na ba ni da lahiya ga abin da nake cewa ya rasulullah aka sa da yace nace ya ma'aikin Allah inni qad balaga bi min alwaja'i ma tara annabi kaga inda rashin lahiya ta kawo mini ma'ana ya ma annabi kokin cewa ya shiga cikin hali na matsi na tsananin rashin lahiya kaga inda rashin lahiya ta kawo mani wa ana dumalin ga kokin da yake yi yace to ni ko mai kudi nike wa ana dumalin wanda idan muka koma bangaren li'irabi ko kuma arbiya za mu ga asma'ul hamsa akwai zumalin daga cikinsu kama abuka awuka hamuka fuka zumalin zuɗin ga sharaɗi daga cikin sharuɗa na ainihi a yi da wawun ta zama tana da ma'anar sahib kamar ya ce ana sahibu malin ni mai kuɗi nike ya nema annabi sallallahu alaihi wa sallam koke wala ni? illa ibnatu li koke na banda wanda zai gade ni in ba diya guda mace ba wanda kuma mun san cewa idan Allah ya baka diya mace ita ɗaya gare ka ya baka dukiya ya karbi rayuwarka za a raba dukiyarka biyu a ba ta rabi shine abin da Allah ta'ala ya ambata arabunta a cikin littafin Allah aka kuma shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kasance to yana koken haka sai ce a ba ta saddaku bi thuluthai mali annabi in kasa dukiya ta kashi uku in ba da kashi biyu sadaka in bar kashi guda hala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la a'a kada ka yi haka nan kakka kasa dukiyarka uku ka ba da kashi biyu sadaka ka bar kashi guda Kultu ni ce fashadaru ya Rasulallah ya ma'aikin Allah in raba dukiya ta biyu in yi sadaka da rabi in bar rabi. Ai yanzu dai in mun lura izini yake nema. Ba ƙwala la sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce a'a kada ka yi haka nan. Kultu sai ni cewa in ji shi Sa'ad ibn Abi wa Qasim. Fasolatu ɗaya bisa uku wa in kasa uku in ba da kashi guda ya rasulallah hala sai annabi tsira da aminci su tabbata gare sa yace absolutu ɗaya bisa uku wa sulusu ɗaya bisa uku kasirun mai yawa ne au kabirun ko mai girma ne to kowanne ɗaya bisa uku yana da girma sosai amma dai da ƙarshe annabi ya ba shi dama na kana da damar ka kasa uku ka ba da kashi guda ka bar kashi biyu innaka intazara a wata ruwaya kuma antazara wani wuri intazara wani wuri antazara duk ruwaya ce innaka antazara warasatika antazara warasatika ka bar magadanka aganiya mawadata kai zalim ne biyu wa ƙasin. ka bar masu gadon ka mawadata kairun ya yi alhairi min an tazarahum daga kabar bar su alatan talakawa ya takaffafuna nasa suna roƙon mutane da ka rabe dukiyarka don ganin baka da lahiya kana tunanin ajali ya sauko maka to ka bar waɗanda za su gadon ka ka bar musu dukiya ya yi kamar su suna roƙon jama'a na in mun fahimta akwai wani sirri da aka kumshe cikin wannan hadisi ya ce wala ya ni na tulli ba mai gado na an ɗiya guda ba ko to Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa to sabin na biyu kasin wa zai warke sannan bayan haka nan zai sake haihuwa ƴaƴa don haka sai annabi ya ce masa an tazara warasa taka bai ce ibnatuka ba ko yawa yace to kai ka bar magadanka suna mawadata yayi ka bar su suna roƙon jama'a to wannan kenan wa innaka lan tunfiqa nafaqatan kuma ka sani kai Sa'ad ibn Abi Waqqas ba za ka ci da wani abinci suwa ba tabtagi biha wajah Allah da kake neman fuskar Allah game da abin da ka ciyar ba abin da ka ɗiba ka ba zuwa. dan bi fuskar Allah kawai za mu fassara fuskar Allah ya fuskar Allah take Allah shi ya sani laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiu al basir kaga kuma kowan mu yana ji yana gani jin mu irin na Allah ne a'a ganin mu irin na Allah ne a'a ya jin Allah yake Allah shi ya san yadda jin sa yake ya ganin Allah yake shi ya san yadda ganin sa yake haka fuska illa ujirta to abin da ka ɗiba ka bayar dan neman fuskar Allah to za a baka lada alaiha a kanta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce hatta ma ta ja'alu hadda abin da kake sanyawa fi a cikin fi yamra'atika bakin matarka ma'ana abincin da kaka ba iyalinka shi ma matsayin sadaka ne a gare ka Allah subhanahu wa ta'ala yana baka lada akan ciyar da iyalinka qala na biyu wa waqqas yace fa qultu ya rasulullah ce ya ma'aikin Allah o khallafu ga koke na biyu o khallafu ana bari na ba'da asabi bayan abokaina sun yi ta an tayi da su wajen yaƙi, to ni ana bari na gida tun da babu lahiya dama in yana lahiya tare da shi da'a to ana bari na qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa innaka lan tukhallafa kai ba za a taba barin ka ba fata amala amalan ka aikata wani aiki tabtagi bihi wajha Allah da kake neman fuskar Allah da wannan aikin da ka aikata illa zabta bihi daraja wace Allah ya ƙara ɗaukakar da darajar ka wa rif'atan kuma a ƙara ma ɗaukaka a ƙara ma daraja da ɗaukaka a dalilin barin ka da aka yi ka aikata wani aiki da kake neman fuskar Allah wala allaka yana yiwa kai an tukhallafa a barka ba a tahi da kai wajen yakin da kake son a je da kai ba hatta yantafi abika aqwamun har wasu mutane su amfana da kai wa yudarra bika karun. kuma wasu a cutatar da su da kai masu neman gaskiya idan suka ɗauko husuma suka kawo maka kai da an ka bari gida don baka da lahiya don kai musu hukunci idan kai musu hukunci to za su ƙaru da kai su kuma waɗanda an marasa gaskiya da za ka karɓe abin da yake gare su na zalunci ka ba masu hake su kuma za su cutu da kai don za su ga ka hana musu samun abinda suka so su sama sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ma sahabbansa addu'a yace Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah ka karban masahabaina hijirarsu. waɗanda suka yi hijira suka baro maka suka dawo madina Allah ka karban masu wannan hijira wanda tun harkon mabudin mu mun karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi bayani cewa wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasuli to ga annabi ne musa addu'a na Allah ya karba musu hijran su sannan ya ci gaba da yi musu ne addu'a wala taruddahum ya Allah kada ka maishe su wala taruddahum Allah kada ka maishe su ala aqabihim bayan su ma'ana kan su hita daga cikin musuluncin ga su koma koma a cikin kayirci bayan Allah ya tsamo su lakin ilba'is sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai abinda damuwa, sa'ad bin khawla akwai wani sahabin da ake ce ma sa'ad bin khawla yarfi lahu rasulullah annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yana yi masa koken amma ta bi makkata bai samu dama ba ne ya yi hijira ya dawo madina ga ko Allah ya yi umarni da ya hijira ga manzon Allah ya bayyana ba sahabbai su yi hijira a Allah ya karɓe rayuwarsa a makka yana masa koken wannan da wannan kenan kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya sa gaba ima sahabbai ne addu'a da yi musu fata alkhairi da shiryar da su ga abin da shi asawa ba wanga da ya shi koke matsayi ne na mai kuɗi bai firgita shi ba ce to Allah dai shi gyara kaga yanzu ka zo dibin mutum wajen rashin lahiya na daga cewa abin da a fa'ida da muke samu cikin wanga hadisi sai ka nuna mai Wa ne akwai alamun alhairi ma'ana akwai sauƙi. walau ko da babu sauƙin don ka ɗan ƙarfawa shi yawwa sai ka ɗan a tamsasa mishi da sanyaya mishi kuma daga cikin abin da annan in ka zo dibin mara lahiya kada ka yi ka in ba ka ga ya nuna yana son ka zauna ba in ka gaishe shi ka ɗan lallashe shi to sai ka yi ƙoƙarin ta har sai in shi ya nuna yana son ka tsaya ta wannan kenan. yanzu mun ga cikin dukiya kuma abin da an ka yadda da mutum ya yi wasiya da shi kawai shi ne sulusi hatta ma sulusi ɗin ga ɗaya bisa uku annabi ya nuna cewa mai girma ne tunda shi ga abin da ya nuna yana son wa saboda yana ganin dai ɗiyar ga guda ba ta iya kwashe dukiyar ga bari ya kasa uku ya ba da kashi biyu sadaka a ban mata kashi guda annabi ya ce a'a babu dama ya raba biyu ya ba da rabi daidai da daidai kenan wanda kuma rabin nan na za su samu ya ce a babu dama ma'ana ba a ba shi dama ba a kasa uku ya ce to kashi uku ma ko shiwa lalle hakika mai girma ne nan sai malamai suka ce to da zai kasance ga ka Allah ya baka ɗiya maza da mata sannan kuma ga dukiyar da aka gare ka ba wani yawa gare ta ba don haka nan babu bukata akan sai ka yi wasiya dan cewa cewa naka an tazara warasataka a ganiya ka ba su mawadata yayi ka ba su suna roƙon mutane ta wannan kenan kuma nan shi a ƙarshen hadisin na ainihi shi sa'ad na biyu waqas wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito shi wanda shi ma da za mu ce mu bi shi ɗaya bayan ɗaya bisa ga abin da malamai suka ambata na fa'idodin da aka samu ciki to za mu samu aƙalla fa'ida guda goma sha bakwai a cikinsa amma dai alala aƙalla za mu ɗan rutsa ido ci gora guda shidda ko sai mu yi gaba in lokaci ya ba mu dama na farko daga cikin fa'ida da ake samu cikin wannan hadisi shine cewa yana daga cikin shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa wurin gaida mara lahiya amma wanda ya zo gaida mara lahiya hadisi ya tabbata yana tahiya ne a cikin kwarkwada aljanna akwai lada kenan na biyu daga cikin fa'idar da ake samu a cikin wannan hadisi idan mutum ba shi da lahiya a idan mutum ya zo dibin mara lahiya ba zai gushe ba kamar yana nan yana tabar a ‘ya'yan itatuwan aljanna yana ci har ya zo ya dawo amma kuma ai ba mu sani ba iyaka dai in Allah ya sanar da kai cewa ga eh, ma'ana ka san ilimi to za ka yi kwaɗayin zuwa amma ba ka ganin 'ya'yan itatuwan don ba a baka dama ba ko to na uku daga cikin fa'idar da ake samu akwai tunatarwa da shi wanda ya zo dibin mara lahiya ya tuna ha ga ni'imar Allah nan gare shi ta lahiya wanda da ya zo dibi dama shi yana da lahiya to yanzu an jarabe shi sai ga girman Allah don ya kula da lahiyar da aka bashi don ya san me zai aiwatar da ita na hudu a daga cikin fa'ida da muke samu za mu ga cewa zuwa dibin mutum ba shi da lahiya yana jawo ƙauna da soyayya a tsakaninku yana kwanci gadon asibiti bai tunanin ka zo ka dibe shi ana nan sai ga ka ka zo ka dibe shi wannan zai sa ji yana ƙaunarka zai sa ji yana son ka wannan musulunci kuma yana son haka ƙwarai wannan na hudu kenan sai abu na biyar wanda daga cikin fa'idar wannan hadisi to akwai kyaukyawar ɗabi'a zuwa gaida mara lahiya yana daga cikin kyaukyawar ɗabi'a wanda kyaukyawar ɗabi'a kuma wato sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ma ya yaba masa a cikin littafinsa cewa nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun wa naka la ajran mamnun wa naka la ala khuluqin azimin wanda malaman balaga sun kai sun komo sun yi rubutu mai girma mai yawa dabra da wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haƙiƙa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana akan manya-manyan ɗabi'o'i masu girma kyawawa. da aka zuwa dibe mara layiya yana daga cikin kyaukyawar ɗabi'a na shidda daga cikin fa'idar da muke samu a cikin wannan hadisi ya kamata ga wanda duk aka zo neman shawara gare shi daga cikin ma'abuta ilimi ka zo wurin neman mutum shawara kamar wada shi ga Sa'd ibn Abi yana neman shawarar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda zai yi da dukiyarsa wai ma'ana nan abin da hadisi ka fa'ida da muka yi samu akwai buƙatar kowan mai zama yana neman shawara don abin da baka da ilimi a kansa to ka nemi shawara sadim na biyu kas bai rabe dukiya sai ba sai da ya yi shawara da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya aza shi ga abin da yake sawaba sannan ya hau wannan abin sannan kuma ya samu cin nasara Allah ya bashi lahiya a ya sake samun ƙarin wasu 'ya'ya bayan wagga guda da ya koken ita gare shi. To sai hadisin mu na gaba hadisi na takwas in dai lambar hadisin ta zama guda haka ne ko? Na bakwai ko? Wa ana bi Hurairata radiyallahu an wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a Sakhar ibn Kharbin a Abdurrahman ko? Wa ana bi Hurairata Abdurrahman bin Sakhar. Shi Abu Huraira sunansa na asali Abdurrahman, sunan mahaifinsa Sakharu. To, amma yau Allah na baka ɗaka sa mai Sakharu, walalin ƙanƙara. Kaga kenan ko cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji suna kila ya baka sha'awa, to ka nemi shawarar malami ko malamai kamin ka sa ma ɗanka ballantana cikin filafilai irin fina-finan da ake ji na daɗin suna kuma suna ba daɗi ya kamata a yi la'akari da shi ba a a neman tabarruki ka ganin in mun ka tsaya ɗai za mu gane muna da wani kure madadin mu yi la'akari da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda mata na nan amsa babu haka ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yana Allah ya ba shi ɗiya maza da mata amma sai mu yi ta yaye yaye mu yi ta yaye yaye wani da an kai haihuwa abin da ya taho ya ce shi ɗiya sai abin da sunanta laifisa. Laifisa. to kaga dai kalmar larabci in ka ce laisa abin da babu to Allah ne mai baya kuma ka ce babu abin ga a ga duk an ka ce to to a a wanga laifisa bai yi ba ya koma ja wani sai an ka ce shin missa baka barin a sa mata fadila ka bari a sa mata fadila mana ya ce to shi kenan sai a sa mata fadila kaga in ba don taimakon Allah ba sannan da neman shawara ya gani ko wani kuma abin da ya sa mata murakisiya kamata ya yi mu tsaya mu diba mu gani matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da girma da ɗaukaka da martaba da muhibba kai ma duk uwayenmu na wa azwajuhu ummahatuhum sannan ga ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ga Fatima ga Zainab da sauransu sannan su kansu mata sahabbai kamar irin uwa Ammar ammaru bin Yasir Sumayya ko ka gani ko Sumayya wadda tana cikin jajartattun matan sahabbai masu himma da kokari ka gani ko akwai sahalatu akwai suhailatu akwai su haimatu sai ka biɗa ba wanga na ganin sha'awa ba kawai to Allah shi taimake mu akan sa mu mu sunaye na gari dan neman albarka to mu diba mu gani ga Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam a gani ko ga Asiya matar Fir'aun wadda muminata ka gani ko to sadiqa kuma To shi Abdurrahman dama abin da ya kawo mana tsaya nan dan yi magana kaɗan kalmar sahar. Tunda kowa ya san sahara ba kankara ba, walalin kankara. To Allah na ba mutum a ɗa ya ce suna ne walalin ƙanƙara. Me yi ba, son aka yi a samu albarkar wanda aka jingina suna a kansa ga annabi Ibrahim alayhi salam, ga annabi Musa, ga annabi Isa, ga annabi harun ga annabi yaqub ga annabi iliya amma sai mu yi ta bide bide eh wannan suna za mu samu dan gaya daɗi mai yawa matanmu da sun ji suna cikin fim tacce shi ta kaso to an samu challenge eh Fala ya ce, Fala Rasulullah manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam ya ce, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah baya kallo zuwa ga jikin kunanku kyawun jikinka ba shi Allah ka kallo ba wala ila suwarikum ko surorinku da kyawunka da surarka yadda Allah ya tsara ka ya kera ka ya zuba ka ba shi Allah ka kallo ba walakin yanzuru ila qulubikum sai dai Allah yana duba zuwa ga zukatanku wa malikum da ayyukanku to don Allah mu dibi abubuwa guda biyu mu gani Allah yana kallon zukatanmu kuma Allah shi ɗaya san hakikanin abin da a cikin zuciya to sannan abu na biyu aikin da mun kai to ga malam mai risala Allah ya shi mishi rama yana cewa wala qaulun wa amalun illa bi muwafaqati sunna babu aiki babu magana sai abin da ya muwafaka da sunna kamin ka samu aikin kai ya zama yadda to ya yi muwafaka da sunna a gani ko sannan abu na gaba wanda zai biyowa ya zama ikhlasi ka tsarkake ka nuna Allah bayan ka samu dacewa da sunna da muwafaka da bin ita sunna din ya zama akwai ikhlasi da haka jikinmu ba shi abinda Allah ta'ala ka dibi ba inna akramakum indallahi layi a gani duk wata shawaka da kyawun da Allah ya baka da ƙawa da martaba da ɗaukaka ba ita Allah ka dibi ba a'a wanda ya hijin tsoron Allah hmm, allazina amanu wa kanu yattaqun awliya'ullah kenan ko hmm, hmm. suna jin tsoron Allah a sun yi imani da Allah sannan kuma suna jin tsoron Allah sai zama Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mabudin suratul azab ya ayyuhan nabiyyu taqillah sai aka waro da wanda a jagoran sahiyar ya kai annabi ka ji tsoron Allah wanda kusan mu aka tun tunda shi ma'asumi na Allah ya kare shi daga aikata laifi muna da ƙara hadisi na gaba ko lokacin mu yayi to to insha Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kamata mu dakata Ina roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya muna muwafuka da dace, Allah ya sa ayyukan musu zama dambe bi ɗaya da shi. In Allah ya ƙaddara a darasinmu na gaba kenan darasi na hudu za mu hara da harkon hadisi na tara ko na takwas da ke lafin nufahi. Dama za a samu saɓani wata nuska ta rubuta tara wata kuma ta rubuta takwas. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك